Mai sauraro barkamu da haka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin na wannan makon zai bibi yadda aka kammala wasannin rukuni na gasar cin kofin duniya da ke gudana a ƙasa katar musamman yadda kasashen da suka wakilci nahiyar Afirka suka fafata a gasar. Kasashe irin su Kamaru da tunusiya da kuma Ghana ba su samu damar kaiwa zagaye na biyu wanda a yanzu ake fafatawa a kai. sai dai duk da haka a kullum kasashe sai raguwa suke a wannan gasa domin kuwa Netherlands ta cire Amurka da ci uku da ɗaya sai kuma Argentina ita ma da ta yi wa jarar da Australia da ci biyu da ɗaya. A yammacin Litinin ɗin nan kuma Japan za ta kara da Croatia yayin da Brazil za ta kara da Koriya ta kudu inda a gobe talata ne za a kammala wasannin zagaye na biyu inda Morocco za ta kara da Spain ita kuma Portugal da cire ne da Switzerland. gonna be good. every tomorrow, no matter what. sai gasar lashe kofin duniyar ta bana da ke gudana a ƙasar qatar ta zo da wani sabon salo domin kuma manyan ƙasashen da ake ganin su su ne kan gaba a fagen ƙwallon kafa a duniya a bana wasu daga cikin su ba su ji daɗin yadda gasar ta musu ba gani yadda tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa da ƙasar belgium wacce ita ce ke a matsayin na biyu da tawalin da hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa ta fitar kaf da za a fara gasar amma kuma bata samu damar tsallaka matakin rukuni ba haka abin yake a bangaren jamus ita ma yayin da sauran kasashe uku da suka wakilci nahiyar afirka ko kaɗan su ma ba su tsallaka wannan zagaye ba wanda ake ganin hakan ba karamin nakas ba ne a bangaren wasannin kwallon kafa a nahiyar afirka Dahiru Sadi tsohon ɗan wasan Najeriya ne ya alakanta ficewar tasu da gajiyar da wasu 'yan wasan suka yi da kuma sakaci. Duka club ɗin daga daga league gaba daya team suka shigo world cup gaba daya so ba wani hutu da aka yi shi sa ga ga mostly manya-manyan countries nan suna dan shan wahala saboda ka duba kamar misali belgium yawancin players din su duk ba yan cikin belgium din ma duk a kas a waje suke kwallo kuma suna ta buga league daga league din straight suka zo buga world cup so shi sa abin yake faruwa komai yana iya faruwa wannan abin abin da yake damun teams mu na africa shine last 15 minute 20 minute mostly sai ga yawancin team din africa sun dan losing in concentration Morocco sofa kuma suna da kyau. Duk a tim din Afirka dai sun san abin da suke misali a kwallama gaba daya. A wannan karan kana ganin cewa kasashen Afirka za su wuce matakin da suka taba zuwa na gab da kusa da karshe wato katafanar za su iya kaiwa ma? Za su iya kaiwa saboda wannan kwallon ne nake faɗa ma komai na iya faruwa. An ka duba tim din shi ma su ba an ci su ba kowa zai iya cin su. So wannan World Cup da aka zo komai na iya faruwa. kusa dai kamar yadda masu yi magana kan ce ra'ayi riga a nashi bangaren Bello Saje Audu da ke sharhi akan al'amuran wasanni a Najeriya cewa yayi duk da ficewar kasashen nahiyar Afirka uku a matakin rukuni dole ne a yaba musu ganin irin namijin kokarin da suka taka a wasannin da suka buga gaskiya za mu ce kasashen afirka ba karamin ci gaba aka samu a wannan kofin duniyan da ake fafata a kasan katar za mu ce a wannan shekarar na 2022 ba karamin shi muka samu ba sakamakon yanayin baya yanayin na kasan da ake samu da rashin ci gaba da ake samu saboda kofin duniyan da ake fafatawa na wannan shekaran ya zo da ban mamaki da abin al'ajabi da dama a wannan kofin duniya sakamakon muka duba kasashen afirka da suka zo kasashe biyu sun fito a wannan kofin duniya to abin da dai ake ta cece ku ce a kai shine ko me ke sanya kasashen nahiyar afirka ba sa yin nisa sosai a gasar lashe kofin duniya garba lawal tsohon dan wasan tawagar kungiyar kwallon kafa ta najeriya super eagles ne wanda ya buga gasar lashe kofin duniya a baya ya ce babu abin da ke janyo wa kasashen nahiyar afirka kuma ba a gasar lashe kofin duniya kamar sakaci da yin kuskure a lokacin da suke wasa kasan shi cin kofin duniya wato wani wasa ne daban so kuma yawancin mu african countries za ka gani in muka tashi kuskure muka je wurin costly one muke expensive one muke su abin da european din suke mana kyale mu suke yi sun san cewa mun iya kwallo muna da karbi allah ya bamu basira to amma sai su jira mu inda za su kama mu inda za mu kuskure to in suka counter din kuskuren da muka sai ga sun ci mu ai kaga abin da ya kace kamaru kenan da gana ai kaga ba su nisa ba amma sun yi kokari gaskiya Morocco za ta kara da Spain ya kake kallon wannan wasan ganin ban manta ba kun taba wasa da spain a gasar cin kofin duniya wasa ne gaskiya sai an tashi japan kaga abin da japan suka yi japan sun ci spain japan sun sake sun ci germany kaga germany sun koma gida to kaga shi shi yasa world cup yake wani wasanni ne daban wanda kawai ku ne in kuna so ku suna ku ne a wannan gasar cin kofin duniya babu wata kungiya da ta lashe wasannin ta duka wasu manyan kungiyoyin ma kamar belgium da germany sun koma gida me yasa ga wannan karan gasar ba ta yi manyan kasashe ba su yi nasara ba a wannan gasar to ni na gani ka san kwallon generation din ya canja ba irin wancan generation din da kuke tunani bane kuma su waɗannan ƙasashen da aka ci sun suka koma ko waɗanda ba su ci wasannin su gaba ɗaya guda uku ba ai kaga kamar brazil ai kaga sun canja yan kwallo ai a canza tim din gaba daya saboda ka riga kai qualify kana 6 point ya za ka zama yin wasan ka gaba daya kana nema su huta ai sun fito daga Europe ba su huta ba an sun zo sun fara World Cup kagan kana da wayo as a coach ka ci wasa guda biyu wasa uku dama za ka sa waɗanda ba su yi bane kana so ka gansu me kake gani ya janyo cewa kasashen Africa ba su taba wuce wasan gab da kusa da ƙarshe wato quarter final kuma a yadda wannan gasa shin nan kusa Africa za su iya cin wannan kofi ko da za mu ci gaskiya abin ne mai wahala ai na ga maka costly mistake da muke yi to in za mu rage yin waɗannan costly mistake din wanda ake cin to za mu nisa amma ba za mu rage wannan costly mistake din ba za ga za a dinga cimu ba za mu dinga nisa ba a bana dai gasar lashe kofin duniyar da ke gudana a ƙasar Qatar ta zo da wasu sauye-sauye sai dai duk da rashin nasarar da 'yan wasan nahiyar afirka ke yi yayin da suka wakilci kasashensu to amma a wani bangaren akwai 'yan wasan nahiyar afirka da dama da ke wakilta wasu kasashen duniya a gasar wanda hakan wasu ke ganin ba karamin nakas ba ne ga nahiyar afirka kuma idan har ana son nahiyar afirka ta lashe wannan kofin na duniya to ya zama wajibi ne a yi wa tufkar hanci masanin harkokin wasanni a najeriya muhammad muhammad kuma ɗan jarida na da irin wannan tunani sai dai ya fara ne da ya bayar da ƙasar qatar ta shirya gasar ta bani sha'awa sosai baya ga tsare-tsaren da wannan ƙasa ta yi da wasu abubuwan da suka kamata da kuma rike mutuncinsu a matsayin mu ce abin da muke so a yi kada a taka mana al'adu da addini da sauransu to za mu iya cewa gasa ce wadda ta zo da wani irin salo na kowa ya iya an taka leda fiye da yadda ba ka zato kuma an zo da ƙa'idoji alkalai kuma sun yi iyakacin bakin ƙoƙarinsu kuma da dama daga cikin ƙasashen nan fa za mu iya cewa duk wanda aka haɗu fa ana wato gumurzu ko a zagayen farkon nan ai kaga ba a yi canjaras sosai ba kamar in ka kwatanta da shekara ta da goma 2018 sannan kuma idan muka waiwayi nan gida afirka rashin ma ne kadai ya sa su ba su da kwarin gwiwa amma duk da haka suka dinga buga mai tunda yana can yana jin raɗaɗin bayanan kuma su kuma suna ganin bari su buga kamar yadda ya kamata idan kuma muka dawo wani abu da zai baka haushi kuma ya baka dariya shine yadda wasu daga cikin 'yan kasashen afirka suke takale da a wasu kasashen da ba nasu ba kusan ana ta magana cewa inda za a dawo gida amma an ka duba bangaren abu ne wanda ba zai yiwu ba saboda mi a afirka ne fa zabar dan wasa ma ya buga wani sai ya bada na goro mu ɗauki misalin ah, jamal ah, musiala wanda yake bugawa ƙasar jamus mahaifin shi dan najeriya ne amma kana ganin wannan yaron a shekarun shi goma sha tara za a iya ɗauko shi buga a super eagles ba tare da ko dai ya bada na goro ko kuma a ce sai ya tafi onda in ka duba embolo ɗan ƙasar kamaru ne kuma shi ya ci kamarun kuma yana wakiltar ƙasar switzerland in ka duba rudiga shi ɗan ƙasar saliyo ne muna da waɗannan da dama wanda in na ce zan lissafo maka ma lokaci ba zai yi ba irinsu alfonso davis irin ansu fati eduardo kamabinga yusuf makoko da kuma ahmed eh, muntari wanda ɗan gane ne kuma yake bugawa ƙatar ɗin ita ma sannan muna da amadu onana ismail kone Eh, musa Kadir dan Sudan ne kuma yana bugawa kasar Qatar da William kabalu wanda yake dan asalin kasar Angola ne amma yana takale da a Portugal muna da irin waɗannan abubuwan da dama hakan zaka ga fa yana sawa idan ba a yi wa tufka hanci ba ko an yi abin da ya kamata da yawa daga cikin zakakuran 'yan wasan afirka za su dinga silalewa su koma wata ƙasa su dinga taka leda gasar da ta lashe kofin duniya da ke gudana a ƙasar Qatar a bana na samun tagomashi sosai ganin yadda kowa ke nuna irin tasa bajintar babu babba babu yaro. So gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na kaduna aminu sani sado hassan alhassan suleja shine wanda ya ɗaukan mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya.